أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار adani Allah wa iyyakum minan nar ya ƴan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a barkanmu da sake saduwa a cikin wannan daki mai albarka ba dan mu siya ba ko dan mu siyar sai dan mu tunatar da junanmu abin da ya sawwaka a cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha sifar sallar manzo sallallahu alaihi wasallama daga kabara zuwa sallama kamar kana ganin manzo sallallahu alaihi wasallama muna fata wannan malami wanda ya wallafa wannan littafi sheikh muhammad nasiruddin albani allah ta'ala ya ji kansa ya masa rahama ya kai haske cikin kaburburansa ya kai haske cikin kabarinsa ya sa idan tamu ta zo allah ya ba mu ikon cikawa da imani yau muna wato ainihin nawa ga wata kenan 20 ko 23 ga watan jimada sadi da hudu ne ko wanda ya daidai da 11 ga watan eh, januwari kenan shekara ta 2018 wanda damun ce ba za mu yi wani karatu ba kuma sai bayan sati kaban biyu ko uku a ganin mun ce ba za mu yi ba amma allah ya ce za a yi wa ma sha'una illa an yasha Allah na koma kenan gurin aiki sai aka wani assignment kuma ya kara dawowa da ni dole sai na dawo nan Jos kwana biyu da koma aka ƙara dawowa da ni sai na ga cewa ya dace ba za a dawo a tafi haka ba ya daidai da ranar karatu na ce gwara a dora karatun don kusan karfe biyu na dare na shigo garin nan Na naga kuma ya dace karatun a yi saboda kar a bashi sai ya yi haƙuri da karatun za a ji shi lami saboda ko muzakara ban yi ba saboda yanayi na gajiya za mu tashi in ba a manta ba jawazul iktisari alal fatihati wato halaccin mutum ya tsaya kawai a karatun fatiha idan zai yi sallah a karatun baya mun karanta wato wannan limami da yake takaita akan kul Wallahu ko wanda manzon Allah ya ce mutanensa suka ce ba sa so ya dinga karanta kul Wallahu, me zai sa ya yayi sallah su ya karanta kul Wallahu? Su ya ce mu mutanensa idan dai har ba zai dinga karanta kul Wallahu kullun a sallah ba to sai dai su cire shi a alimanci suka je suka kai karansa gurin manzon Allah Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa me yasa kake karanta qul ya ce ya rasulullahi ni duk surar da na karanta a cikin sallah in ban karanta qul huwallahu ba na samun natsuwa Manzan Allah ya ce me yasa kake yi sai ya ce saboda ina son surar sai Manzan Allah ya ce Allah ya gaya mun cewa surar nan san da kake mata in gaya maka shi ma ya shigar da kai aljanna saboda soyayyarka da qul lahu ahad kuma idan ba a manta ba qul lahu ai shi yasa ake kiranta suratul ikhlas ko surar tauhidi ce ta kunshi tauhidi ne baki ɗaya sunayen Allah da sifofin Allah shi yasa ma manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta qul huwallahu kafa goma Allah zai gina masa katon bene a gidan aljanna idan ka ji sha'awa ko a gina maka bene aljanna to zauna karanta qul lahu kafa goma wannan hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama ingantacce saboda haka shi yasa ko yawan karanta ta kake yi wani mushriki ba zai iya jifanka da wani munkari ba ko kuma a yi maka wani abu na surkulle ya kama ka saboda da sura ce tsantsa ta tauhidi za mu tashi zawazul iktisari alal fatiha wato halaccin shin mutumin da bai iya wani karatu sai fatiha ba ya halatta ta kaita a karatun fatiha din to wannan shine karatunmu na yau za mu ji ya halatta ko bai halatta ba to yau shine karatunmu insha Allah ya ce wa kana mu'ad mu'adh ibn jabal yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-isha al-akhira al-akhirati thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi faraja'a dhata yawmi dhata laylatin fa salla bihim fata min qaumihi من بني سلمة يقال له سليم فلما طال على الفتى انصرف فصلى في ناحية المسجد وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق فلما صلى معاذ ذكر ذلك له فقال إن هذا به لنفاق إن هذا به لنفاق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكث عندك ثم يرجع فيطيل علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ وقال للفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ, وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ودندنة معاذ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو ذا قال فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ إذا قدم القوم وقد خبروا أن العدو قد أتوا قال فقدموا فقدموا فاستشهد الفتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لمعاذ ما فعل خصيمي وخصيمك قال يا رسول الله صدق الله وكذبت استشهد wannan dogon hadisi yana nuna mana wato idan mutum ya taƙaita a fatiha kaɗai sallarsa ta yi wato wani dan munaza'a ce wata dan munazara ce ta faru tsakanin wani saurayi da mu'adhu bin jabal mu'adhu jabal ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ban manta ba a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda ya fi sanin halal da haram a cikin wannan al'umma shine mu'azu bin jabal Allah ya ƙara masa yadda yana da kissa wacce take mai tsawo yana da falala wanda suke masu tarin yawa wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike su sai suka tsaya zango a wani ƙauye da suka tsaya zangon nan a wannan ƙauye sai suka nemi mutanen ƙauyen su ba su masauki sai suka hana su da suka hana su sai aka yi sa'a kenan ko kunama ta harbi sarkin gari aka rasa inda za a yi sarki ya haɗa zufa aka rasa inda za a je sai aka ce a je gurin waɗannan mutane ƙila a samu magani mu'azu bin jabal shine shugaban tawagar wannan tafiya ana zuwa sai aka ce ma mu'azu bin jabal ko za mu samu maganin wannan cizo na kunama sai ce kwarai da gaske yana da magani amma ba zai ba da wannan magani ba sai sun ba shi akuyoyi guda talatin saboda mun nemi masauki kuma kun hana mu sai suka ce in dai sarki zai samu lafiya to mu dai akuyoyi talatin ai ba wani abu bane a gurinmu sai ya ce a kawo masa ruwa a kofi ana kawo masa ruwa a kofi ya dinga raraka fatiha a cikin ruwa ya dinga karanta suratul fatiha ya ce a kai masa ya sha wannan sarki yana karba yana sha sai aka ga yana hada zuba kawai yana zubar da dafi na wannan kunama da ta cije sa aka ba su wato ainihin akuyoyi guda talatin suka kore su suka tafi da su sai ya ce amma ba za mu ci komai a jikin akuya nan ba sai mun je mun samu sallallahu alaihi wasallama mu masa bayani da ya je sai ya ma manzan Allah bayanin duk yadda aka yi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am wa ma yudrika la'alla ruqiyya wa ya sanar da kai cewa fatiha ana ruqiya da ita sai ce ai ya rasulullahi ni dai kawai na gwada ne na karanta kawai Allah ya dace aka samu sa'a wannan su ya zubar da eh, dafin kunama mu kuma aka ba mu wato ainihin akuyoyi guda talatin sai maza Allah ce idribuli bi sahamin ni ma je ka kama rabona ba haka zaka banni ba wannan yake nuna maka kenan kaga manzon Allah ya ya nuna halaccinsa kenan saboda haka yanzu idan wani guri na maka ciwo babu laifi ka yi ruƙiya a cikin ruwa ka karanta ka sha kafin ka fara shan wani kafinan da wani bature ya yi baka sani ba ko da ƙashin alade ma aka je aka haɗa shi a wallahu ala sai ka fara karanta fatiha ka sha wannan babu laifi Ka ga manzan Allah ya tabbatar da su wannan shine ne ibn jabal Allah ya kara masa yadda wato wannan mu'az ibn jabal din yana kuma daga cikin wanda manzan Allah ya goye shi a bayan jaki a bayan jaki manzan Allah ya rage masa hanya ya gan shi kenan sai ya ce ya mu'az zo ka hau bayan jaki ya rage maka hanya ya hau manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage masa hanya kaga wannan yana daga cikin falalar mu'azu tunda manzan Allah ya taba daukan shi a ina a bayan jaki ko yake cewa a tadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah shin ya mu'azu ka san haƙƙin Allah akan bayi ka san kuma haƙƙin bayi akan Allah sai mu'az ya ce wallahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su suka fi sani sai manzan Allah yake ce masa haƙƙin Allah akan bayi kada ya azabtar da duk wanda bai taba shirka da shi ba haƙƙin kuma bawa akan Allah kada ya kasance ya yi shirka da Allah kana shirka ka tashi aiki Allah ta'ala Allah ubangiji ya tsare mu ce duk wanda ya mutu bai taba shirka da Allah ba in sha Allah zai shiga aljanna sai Mu'azi ce ala ubashir ala ubashir ba zan yi ma mutane bishara ba sai manzo Allah ce a karka musu bishara fa yattakilu sai su sakaci su yin ibada mutum ya ya dauka cewa idan bai taba yin shirka kawai ga Allah ba shikenan ba zai yi ibada ba zai shiga aljanna wannan dai yana daga cikin falala ta mu'azu bin jabal Allah ya kara masa yadda to shine abun ya faru da shi tsakanin shi da wannan saurayi to ya aka yi to ga ga kanun abin da ya faru yace wa kana mu'adh yusalli ma'a rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isha'u al jabal ya kasance kullum yana yin sallah tare da manzon Allah wace sallah isha'ul akhira isha ta ƙarshe domin ana kiran al'isha isha al ula ita ce sallar maghrib kenan ko isha'ul akhira ita ce kuma sallar mai sallar isha wadda muka fi sani da isha ana iya kiran magariba isha amma ta farko sannan kuma ta biyun ana kiranta isha'ul akhira to kullum mu'azu bin jabal yana tsayawa tare da manzon Allah sai ya sallar isha ya tafi gida kuma fa a su shi ma limami ne an gane ko to ya yake da sallar isha ta su to za mu ji ya abin yake faruwa thumma yarji'u fa yusalli bi ashabihi sai yayi sallar isha da manzan Allah sai ya koma sai ya yi sallah da wato mutanensa faraja a za ta lailatin wa bihi wani dare daga cikin darare sai ya koma domin ya yi ma mutanensa sallah sai ya yi kuma sallar ya musu sallah din wa salla fata min qaumihi min bani salma yuqalu lahu salim sai wani daga cikin mutanensa wani daga cikin saurayi na wannan al'ummar tasa daga cikin kabilar banu salma wanda ake kiran shi salim sunan wannan yaro kenan sunan wannan saurayi ana kiran shi salim to me ya faru falamma atala ala alfata mu'azu kuma ya tsawaita sallar isha'i din ya tsawaita sallah bayan fa yayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo nan gurin kuma ya tsawaita musu sallar ya rikita wannan saurayi da tsayuwa an gane ko saurayin ya rasa inda zai sa kanshi shi to ai akwai mafita ko to da saurayin ya rasa inda zai ya gaji a tsaye in sarrafa sai saurayin ya yanke sallarsa an gane ko ba zai iya ba fa salla fi nahiyatil masjidi sai salla a gefen masallacin wa kharaja wa akhadha bi khitami ba'irihi sai ya fita wa akhadha bi khitami ba'irihi wa ya kama wato ainihin wato linzamin raƙuminsa ya yi gaba abinsa ya yi sallarsa a gefen masallaci ya bar mu'azu yana tafafatawa shi ya yi gaba <laughs> ina fatan an gane falamma salla mu'az lokacin da mu'azu bin jabal ya idar da wannan sallah zakara zalika lahu sai aka ambata mushi cewa ga abin da wannan saurayi ya yi fa ya gaji da tsawaita sallar da kai ya yanke ya yi gaba ya tafi abin shi ya yi sallarsa to me mu'azu bin jabal ya ce faƙala sai mu'azu bin jabal ya ce inna hadha bihi la nifaq lallai wannan saurayi akwai alamun munafiki ne munafiki ne lallai ana sallah sai ya yanke sallah ya tafi abin shi lallai wannan saurayi munafiki ne la ukhbiranna rasulullah sallallahu alaihi wasallama billadhi sana'a mu'adh yace wallahi sai na kai karan shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da abin da ya aikata an gane ko wa qala al-fata sai saurayin shi ma sai ya ji labarin abin da mu'azu bin jabal ya ce sai ya ce wa ana ni ma din la ukhbiranna rasulullah billadhi sana'a ni ma sai na je na kai karan shi gurin manzon Allah tunda shi ma yana gadara da manzon Allah ni ma ai manzon Allah nawa ne dukan mu mu kai karan an gane ko tun da ni da ya takura mun ban ce zan kai karansa ba shi kuma na ji labari zai kai karana to ni ma zan kai karan shi ina fatan an gane faghadau ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama dukkan su da saurayin nan da mu'azu bin jabal gaba ɗaya sai suka ranka ya gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ka'idar daman fala wa rabbika la yu'minu la yu'minuna hatta mu fi ma shajara bainahum Allah ya ce daman ba za ku taɓa yin imani ba face duk abin da ya same ku sai kun mai da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin imanin ku zai cika za ku zama cikakku masu imani ina fatan an gane to duk sun san wannan aya gaba ɗaya sai suka ranka ya suka tafi gurin manzan Allah fa akhbarahu mu'ad billadhi sana al-fata sai mu'ad ibn jabal sai ya ba da labarin abin da wannan saurayi ya aikata fa qala al-fata sai wannan saurayi shi ma ya ce ya rasulallah ya manzan Allah ni damuwa ta da yasa na aikata haka yutilul muksi indaka shi mu'az idan ya zo yana tsawaita zaman shi a gurinka ya tsawaita ya zauna indaka thumma yarji'u sai ya dawo gare mu kuma shine limamin mu fa yutilu alaina sai ya tsawaita mana to ni dalili na kenan kawai da yasa na yanke sallah na tafi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a fattanun anta ya mu'az shin ya mu'az kana so ka zama fitinanne fitinanne kake so ka zama ya mu'azu annabi sallallahu alaihi wasallama ya juyo ya kalli mu'az ya bude mushi wuta yace a fattanun anta ya mu'az yanzu shin kana so ka zama fitinanne kana fitinan al'umma Mu'azu sai ya shiru wa qala lil fata sai manzon Allah ya juyo kan saurayi sai ya ce kaifa tasna'u yabi na ukhayya ya kai dan uwana kai kuma dan an tsawaita sallah gaba ɗaya sai ka yanke ka je ka yi sallah ka daban wace irin sallah kai kake yi idza sallaita idan ka tashi za ka yi sallah kai wace irin sallah kake yi wato kenan kai baka ma tsawaita sallan kenan mako kai ma ba sallan bane damuwanka ina fatan mun gane qala sai wannan saurayi ya ce aqra'u bi fatihatil kitabi ni fa gaba ɗaya fa a sallah wannan tsawaita tsawaitan a ja doguwar sura a tafafatawa fa ni da ka gani ya rasulullahi ba na yin sa abinda nake aikatawa kawai ina karanta fatihatul kitabi wato fatiha kenan ko wato alhamdulillah kawai nake karantawa bayan haka ni duk wannan tsawaita tsawaicen ba na yin sa bayan na karanta fatiha wa as'alullahi aljannata sai in roƙi Allah aljanna wa a'udhu bihi minan nar roƙi Allah kuma ya tsare ni daga wuta amma duk wannan tsawaita sura ni duk bana yi wannan tsirfa ne da kai da mu'azu na kuna aikata shi kaga abin da ya gaya wa manzon Allah ko sai ya ce wa inni la adri ma dandanatuka wa dandanatu mu'az dan kuskus din nan da ake yi ma a sallah in ji ana ta ni duk bana yin shi ba kai da mu'azu ku kuka san wannan to fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai nan manzo Allah bi yana jin su ne kaga abun har ya shago manzan Allah <laughs> ina fatan an gane abun har manzan Allah ba bai bassa ba sai sai fa qala rasulullah sai manzan Allah ya ce inni wa mu'az haula hataini aw nahwa dha ai ni da mu'azu mu ma ba ka ce kai ma kana roƙon Allah ya tsare ka daga wuta ba ya saka aljanna to wannan dan kuskus din da kaji muna yi ni da mu'azu akan aljanna ne mu ma muna neman tsari da Allah ya tsare mu daga wuta duk wannan kuskus din anan yake karewa ina fatan an gane walakin alamu mu'az idza qadima alqawm ba mu'az ya ce mun munafiki ba ya rasulullah to zai gane kuran shi lokacin da abokan gaba suka zo in abokan gaba wato arna suka zo zan ga da ni da shi wa zai gudu waye munafikin an gane ko a nan yana masa raddi ne mu'azu ya shiru wa qad khubbiru an al-adu wa qad atau to ana gama kes din manzo Allah ya ce kai dai ka dan dinga kar ka zama ne kullun ya zamanto kana tsawaitawa kai kuma saurayi kai ma ka ji tsoron Allah ka dan dinga daurewa sai gaba ɗaya aka sallame su an gane ko to wa qad khubbiru anna al qad ataw sai gashi ana bada labari an bada labari gashi nan fa abokan gaba fa sun shigo wato arna kenan sun shigo yaki qala faqaddimu sai wannan sai wannan saurayi yace faqaddimu maza maza ku zo musulmai ku taho fastashhad al-fata saurayin yana zuwa sai ya shiga fagen daga fastashhad sai ya shahada a wannan yaƙi sai aka kashe shi wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalika li mu'adh sai manzon Allah ya ce mu'adh ibn jabal bayan wannan abu ya faru sai ya ce ma fa'ala khasimi wa khasimi wa khasimuk ina abokin jayayya na da abokin jayayyanka ya mu'adh yau ina shike ina mutumin da ya zo yana jayayya da ni yazo yana jayayya da kai sai mu'azu bin jabal sai ya zo idansa na kwalla sai ya ce ƙala ya rasulallah sadakallahu wallahi allah ya gaskiya wannan mutum ba munafiki ba ne wa kazzabtu ni kuma makaryaci ne na masa kaji, allah ka gafarta mu sai ya ce ya rasulallah ustushi da ai yayi shahada a wannan yaki da aka fita kaga kenan saurayi yayi shahada ya koma ga Allah yana mai shahada ashe kenan duk imaninka kar ka dubu mutum ka ce masa munafiki duk yadda ka kai da riko da addini kar ka ga wani ka ce mushi kafiri kai ne musulmi shi arne ne wanda kake ganin cewa shi ba musulmi ba sai ya riga ka shiga aljanna kana ma mutum gani gani baka san a gurin Allah wani bane manzo Allah yake cewa rubba ash'asa za ka ga mutum kansa ya ci kurkuɗe yi ƙura. jikinsa diddatti madfu'un bil abwabi da zai zo gidanka wallahi ka leƙa ka ga shi shine zaka ce a ce baka na amma lau aka sama alallahi la abarrahu da zai rantsi ya ce Allah yanzu ina so a yi ruwa da ranin nan wallahi da sai Allah ya yi ruwan don ya kubutar da shi akwai irin waɗannan mutanen wannan kuma hadisi yake nuna mana cewa har yanzu wato ainihin wajabcin ko kuma halaccin mutum ya karanta fatiha kawai ya takaita da ita idan bai iya wata sura ba ina fatan an gane kaga dai ga abin da ya faru da mu'azu bunu jabal da wannan saurayi ya yi shahada to karatun gaba ɗan gajere ne ba shi da yawa bari mu shigar da shi aljahar wal israru fi al khamsi wa ghayriha bayyana karatu a salloli biyar an gane ko wa ghairiha da makamantansu wa kana sallallahu alaihi wasallama yajharu bil qira'ati fi salati subhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana karatunsa a sallar asubahi duka karatun yana yi a bayyane wa fi rak'atayn al-ulayayn min al-maghribi a raka'a ta biyu ta sallar magriba yana bayyana karatun ne wal isha da sallar isha yana bayyana karatun ne shi ma wa yasirru bihi ma fi dhuhri wal asri manzon Allah na asirta karatun sallansa a sallar azahar da sallar la'asar wa thalitha min al-maghribi da raka'a ta uku a sallar magriba wal ukhrayayn min al-isha da kuma sal raka'o'i guda biyu na isha'i manzon Allah duk yana yin su a sirrai a wa kanu ya'rifuna qira'atahu ka sahabbai suna kasancewa suna gane kira'ar manzon Allah sallallahu alaihi ya yaya yake suke gane qira'arsa fi ma yasirru bihi cikin abin da yake suturtawa sahabbai suna gane wace sura yake karantawa ta yaya bi tirabi lihiyatihi saboda motsin gemunsa yana nuna musu wannan wace sura wato manzon Allah yake karantawa wa bi isma'ihi iyahumul ayata ahyanan wani sa'in kuma suna gane surar da yake karantawa ne ko da a ɓoye ne yana ɗan jiyar da su surar a hayanan wani lokaci ina fatan an gane wani lokaci sai ya dinga sanar da su surar kamar misali allahu akbar ana sallah a sirrance yake da sai ya ce wal'adiyati dhabahan falmuriyati qadha da karbi ba sai ya karasa sauran kaga ai ka san me yake karanta ko to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa kana yajharu biha aidan fi salatil juma'a Manzan Allah yana bayyana karatu har yanzu a sallar juma'a ba a yin ta a boye an gane wa sala da sallar idi guda biyu idil adha da idu alfitr manzon Allah duk yana yin su ne a bayyane wal istisqa da sallar roƙon ruwa wal kusuf da sallar kisfewan rana ko kuma kisfewan wata duk zan Allah yana yin su ne a bayyane yanzu ka ji sallolin da ake a bayyane ko wannan waɗannan su ne salloli da ake manzan Allah yake yin su wato ainihin a bayyane yake yin su kuma a ɓoye muka ce yana yin sallar asubahi a bayyane yana yin sallar magariba wato raka'o'i na biyu na farko a bayyane yana yin sallar wato ainihin isha'i rako'i na biyu a bayyane sannan duk sauran yana yin su ne baki ɗaya a mai a sarrance wannan shine karatunmu na yau da ikon Allah ya kamata mu tsaya a nan saboda kubcewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya sa mu muwafaka cikinsa a cikin lada wanda kuma muka yi kuskure karancin ilimi ne da kuma sharrin shaidan muna fata Allah ta'ala kar ya kama mu da wato abinda muka harshen ya kuskure a wannan hadisi ya karantar da mu fa'ida mai ɗimbin yawa wanda wallahi idan da za mu yi tadabburi da ya ishe mu rayuwarmu ta duniyarmu gaba ɗaya da lahirarmu Allah ta'ala ya sa mu daina kafirta mutane Allah ta'ala ya sa mu daina sakin mu muna ganin mu ne tsarkakakku domin Allah ya ce fala kusa anfusakum kada ku tsarkake kanku Allah huwa a'lamu bi man Allah shine yafi sanin wato mai tsoron wato tsoron Allah bai daga siffan mutum an gane ko tsoron Allah kamar yadda munzan Allah ya faɗa a takawa hahuna wallahi akwai wanda suna tsoron Allah hakikanin tsoronsa amma kuma zaka ganshi wani jaga-jaga zaka ga kaman ba wani bane a gurin Allah wallahi wani ne a gurin Allah kaman yadda Sa'ad ibn Mu'az muka karanta ana ganin shi kaman ba wani abu ba lokacin da ya rasu sai da al'arshin Allah ta dinga girgiza kamar za ta tsinke aka ce me ya faru sai manzo Allah ya ce ai al'arshi tana rawa za ta tsinke saboda me sa'ad ibnu mu'az ya rasu aka ga kafar manzon Allah ba ta taba kasa aka ce me yasa ya ce saboda ba na so in daura dunduniya ta a kasa domin zan taka mala'ika domin mala'iku baki ɗaya sun sako domin a masa janaza kaga wannan sahabi wanda sahabbai sun yi mamaki ya aka yi wannan sahabi ya samu wannan falala wallahi gaba ɗaya aka ce sama ta kece da kuka kuka sama ta dinga yi kana zaune za ka ji hawaye na jika ka kawai sama ta kece da kuka kasan in bawan allah ya rasu har sama ma kuka take yi ko ƙasa ma tana kuka baki ɗaya saboda wane ne ya rasu amma kai kana ganin shi ba wani abu ba za ka iya sakan baki ka kafirta shi cewa ne ni kafiri ne dan wuta ne kai ne dan aljanna to duk irin waɗannan abubuwa wallahi mai hatara da su mu kama bakunan mu duk mutumin da muka ga ya kubace ta hanya madaidaiciya mu masa addu'a Allah shirye da wani Allah shirye shi Allah ya masa albarka Allah ya sa ya dawo kan hanya shi yasa balarabe idan kai kai wani abu na, na kuskure sai ya ce hadakallah Allah shirye da kai kagan Allah shirye da shi kana da lada amma idan ka buɗi baki ka ce arne ne kafiri ne shikenan sai ya ce to ai shikenan tunda ni kafiri ne barin je kawai in kara zama kafirin barin jiyin in ƙara zama arne wata rana bakar gumi allah ya gafarta mashi ya yi wa'azi akan taron suna ba kyau bida'a ne an gane ko sai wata rana wani aka masa aihuwa sai ya gayyace malam gumi ya ce na gayyace ka aka rama kallawo suna sai gumi ya ɗauki kafa sai ya tafi da aka zo karatu sai gumi ya ƙara cewa bida'a ne sai mutumin ya ɗaga hannu ya ce aka rama kallawo ai na taɓa gayyatan ka kuma ka zo a nan kuma ka ce bida'a ne ya ce eh inda ban je ba yanzu kai ka zo karatu na E, ya ce to mu ci gaba da karatu sha sha sha <laughs> ina fata an gane to da'awa ana yin ta ne da hikima duk abin da bai kai haramci ba to kada ka zafafa a kansa wani sa'i an gane ko gumi ya ce da in yi asaran agun karatu gwara in je gurin taron sunanka ba shi kenan ba to allah ya samu dace allah ka mana rahama Eh, rikici da yake faruwa can da can Allah ka kwantar da shi domin yanzu ana ta fama rikici tsakanin benue da adamawa mutum bai isa ya biyo gurin a moto ba allah suna nan suna ta tara mutane suna yanka su duk wanda ya zo kawai sai su tsaya su sa boda kawai ki suna ganin ka kai musulmi ne sai su fito da kai su yanka ka wannan ba kama hannun yaro suna ta yanka mutane mana suna ta yanka mutane tsakanin adamawa benue da hanyar su gombe din nan ba kyau hanya wallahi jiya wani yake gaya mun da kyar wani sanata ya sha da kyar ya sha a motarsa da an fuffasa masa yake gaya mun shi ma yanzu bai iya biyo moto ba a jirgi ya shiga jirgi ya shiga saboda ba dama fulani su yi kiwo sun ce babu dama shi gwamnan ya ce sarkin garin ya ce ya ba da 25 ga wannan wata ba wani fulanin da ya isa ya kiwo a wannan ƙauye kaga ai wannan ba adalci ba ne amma gaskiya ya kamata mu sasa addu'a suna bukatan addu'a waɗannan kuma arne mu gane cewa arne ba zai taɓa san mu ba kuma duk inda ka kaga arne ya so ka to wallahi kafi karfin shi ne to yana da kyau mu taya su da addu'a duk yanzu mutane gaba ɗaya sun bar gidaddajin su akwai kanin mahaifina shi ma baki ɗaya sun bar gidaddajin su gaba daya suna mun waya ba sa ma gida baki daya saboda suna jin tsoron kar arnan su afka musu to saboda haka mu taya su da addu'a mu sa su addu'a wannan abu Allah ka tsayar da shi waɗanda suka rasa rayukansu kuma Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu waɗannan kuma arneku muna fata Allah ta'ala ya nufe su da musulunci idan ba masu shiriwa ba ne allah ta'ala ka aiko musu da rindina ta mala'iku su gama da su baki ɗaya mu huta subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ban sani ba ko akwai tambaya na'am eh. eh karatunmu na gaba kenan karatun da za mu shiga na gaba ke da insha Allah ya nafilfili suke ya za ka yi nafila an gane ko idan nafila ce da daddare ana so ka bayyana karatu idan da rana za ka yi nafila ana so ka sirranta karatu ne karatun mu insha Allah na gaba idan Allah ya kai mu na'am ne Ah. aka ba eh ba laifi ba ne malamai suka ce shin ya halatta ka karanta wani abu a ƙur'ani a biya ka eh ya halatta mana da yake saɓani ne a tsakanin malamai amma ya halatta a ɗauke ka ka karanta ka ci da addini ai ya halatta ba wai irin ci da addini da muka sani ba ba wanda mutum zai je ya fake da addini ya tabarna ba irin wannan ba ka yi ka karantar da addini a biya ka wannan babu wani abu manzo Allah ya ce inna ahqqa ma akhadtum alayhi ajra kitabullah abin da yafi ma cancanta ku karbi ladansa in kuka koyar da shi ko kuka yi wani ba da gudunmawa a kansa shine littafin Allah an gane ko saboda haka babu laifi za ka iya karban wannan an biya ka ladan lokacin ka ne ba abin da ka aikata aka baka ba ba mai iya biyan ka don ka karantar da addini ko da harafi ɗaya ne Allah ta'ala ya samu dace shi kenan ko اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله